kabiru haruna gombe babban amini alhaji sala mandobo ba'isa gabon manya manya malamanmu kai kun yawa fa sheik sheik din ga sheik ali ga sheik ali a'a ga sheik wane ne kun yawa manya manya malamai da masu masaukan nan mu ga baki daya karamin sala masu rikodin shehunai sheikh muhammad kabiru kwatano yaro da gari abokin tafiyar manya baki da 'yan gida shugabanni da mabiya maza da mata muna yi muku gaisuwar islama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. muna tsammanin yau ne sha uku ko sha uku ga muharram hijira shekara dubu daya da dari hudu da talatin da hudu kalanda boko novembar nawa 27 ga watan novemba ko kuma novembar ya haihuwar annabi isa da maryam alaihi salatu wassalam shekara dubu biyu da goma sha biyu yan uwa musulmi mun saurari babban darasi mai fa'ida da hikimomi daban-daban daga ustad muhammadu kabir yana yi wa a gana kira shi yaro da gari saboda lokacin da muka fara rika hannun shi muka shiga afirka muna wa'azi a lokacin nan ban zaton Allah ma zai kai shi haka to gashi ya cin mini kuma ya wuce Allah ya masa albarka kafin babban hafizin ƙur'ani mu ya taso a sheikh muhammad kabir a lokacin da suka bani akwai aya ɗaya da nake so in yi sharhan wannan aya in allah ya taimake mu zama na karamin almajiri in gurgunta ko zan iya malamai sun haɗu a wannan wajen don haka ya sa wannan aya ta dace a yi bayaninta muna fata allah ya mana muwafaka gaskiyar magana hajiya fatima ko fato ta cancanci addu'a allah ya mata albarka allah ya mata albarka Allah ya ma aikinta da sana'anta da bidatta albarka da dukkanin wanda adda hannu ga wannan tafiya su alhaji hassan su alhaji lawal eh, da sauran ire-irensu su alhaji nuhu da dukkaninsu alhaji sala da duk waɗanda ba mu faɗi ba da ustaz adam duka allah ya ma kowa albarka da gwargwadon wasu ga addinin musulunci hukumar ƙasar nan muna roƙon allah ya tsare ta baiwa ce babba allah ya mako na saman muku gwamnati musulma in ba ƙarfin allah ba ba zai yiwu ba allah ya gafarta ma mahaifin shugaban ƙasa wanda ya assasa wannan alkhairi allah ya ji kansa shi kuma shugaban ƙasa da yake ci yanzu alhaji ali babgo muna roƙon Allah ya tsare shi Allah ya tsare masa mulkinsa da dukkanin 'yan majalisansa wa hatta a sheik Ismail da babban limamin mu Usad Muhammad Imam Masjid Lalala wa haka wannan aya tana suratul bakara Allah ya tattara mutane masu halayya daban-daban masu aƙidu daban-daban masu tunani daban-daban masu wayo daban-daban sai allah ya ga abin da ya dace ya ɗora su ga daidai ga baki ɗayan su, don su zama abu ɗaya Allah yana cewa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun aikin me yayi alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an hmm. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون آير كينا kun gani a farkon ayan Allah sai ya tattara mu gaba ɗaya shi yasa nace masu tunani daban-daban masu wayo ko hankali ko fahimta daban-daban shi yasa sai ya tattara mu a wuri ɗaya sai ya ce ya ayyuhan nas wannan kalubale ne aikin da za a faɗi cikin wannan aya in akwai wanda ka ganin akwai gaddama to sai yi magana shi yasa aka tattara musulman da waɗanda ba musulman ba sai aka kira su a wuri ɗaya ya ayu hannas aka ce ya ku mutane tun daga annabi adam alaihi salatu wasalam har zuwa na ƙarshen duniya ga baki ɗaya duka muna cikin ayu yuhannas. Wahatar jin aljannu ma suna ciki sai allah ya abinda bahaushe ke ce ma buga kirji sai allah ya buga kirji magana da ba wanda ya isa ya challenging na babu wanda ya isa ya yi challenging ya ce bai yadda ba ko ya ga abun bai dace ba allahu subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu inna a ubudullaha ko ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun Allah subhanahu ku yi haƙuri yana ɗan gyara ne kaɗan Allah ya ce ya ku al'umma ga baki ɗaya da wannan baƙaƙen fata ko kuma waɗanda ba su ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ubudu rabbakum ku tsaya ku bauta ma ubangijinku ma'ana ku yi addini saboda Allah ku kuma yi addini nan kamar da Allah ya umarce ku ku yi domin kuna da buƙatar Allah ya biya ku ranar tashin alkiyama sai ce rob sai ce rob rabbakum kamar da ya ce alhamdulillahi sai ce rabbil alamin rob rob. a kaɗai yake son ka gwamnati ba ta son ka yan uwanka danginka ba sa son ka da tsohonka da tsohuwarka an yi zamanin da ba sa son ka daga baya suka fara soyayya da kai wancan lokacin da babu mai son ka allah ɗaya yake son ka kamar yadda ya yace hal a alal insani hinun min dahari dahri alal insani hinun ku saba a farkon sura ku saba da karanta ta da basmala ta in ba bara'a ba qur'ani ya ce hal ata alal insan yanzu gashi wani zamani ya zo wani mudda ta zo an cimma wasu shekaru wani lokaci yanzu gashi haka dan wani abu wani ya ce maka liman wani ya ce maka alarama wani ya ce maka sheik wani ya ce maka malam wani ya ce maka baba wani ya ce maka yaya wani ya ce maka dan uwa wani ya ce inna wani ya ce kaza wani ya kire ka da mukamin ka na duniya amma an yi zamanin da fa bai ma san kana zuwa ba balle ka kai ga wannan mukami shi yasa Allah ya ce hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura lokacin da yake cikin wasu zamunna can baya wallahi ba zai fara ba duk da tijawanmu nan in ka tambaye su shekara 150 a baya suna nan babu su hatta iyayenmu lokacin ba su san zamu iya mu zo ba an ce za ka zo sunan kawa ne kai malami ne kai alarama ne za ka gina gida za ka yi makaranta za ka yi wannan shekara 150 gaba ɗaya babu kila ma iyayenka ma lokacin babu amma allah cikin ilimi ne ya san inda ya rubuta ka za ka zo ya san wanda za a yi ka zo ya san tsohon da zai auri tsohuwa a same ka da kuma mani da za a same ka shine ma'anar rob ka faro kana maniyi lokacin da kana maniyi idan mahaifinka ya diba ya gama ni a jiki zai bashi me zai yi in ya wanke ya kashe ka kenan tsohuwa in ta duba ta gama ni mani a jiki za ta bar shi me za ta yi za ta wanke in ta wanke ka ka mutu kenan sai allah ya sauri sai ya riƙe maniyinka sai ya ɓoye shi wani wuri ko matan ta fara wanke-wankenta ba hannunta bai kai can inda kake an ɓoye ka can an ɓoye ka inda ba a iya wanke ka balle ka mutu domin ubangiji a lokacin ita in bata san abin da annan ba tsohonka bai san abin da annan ba shi allah ya san abin da annan kuma ya san wanda zai yi shi yasa aka kira shi rob kana nan mani a hannun kudura allahu subhanahu wa ta'ala kuma Allah bai ji kazanta ba ga iyayenka na jin kazanta sun wanke amma Allah bai ji kazanta ba sai da kai kwana arba'in kana masa wari yana haƙuri da kai ka dawo saren jini kwana arba'in haka suna ta tabbatar Allah yana haƙuri da kai a wannan lokaci ka sake canzawa zuwa tsoka kwana arba'in wannan tsoka kuma ba ta wuce girman babban yatsanka asalinka haka wannan tsoka yake a ƙarƙashin tsokan nan wani abu ne na ruwa fa ya dawo sarin jini ya dawo tsoka ciki ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ga in aka barka haka nan kana da buƙatar tahiya kana da buƙatar aiki kana da buƙatar magana kana da buƙatar bauli da ga'aɗi <coughs> da shaƙawa da numfashi da wasu abubuwa da cin abinci da shan abin sha da kwalliya sai ubangiji ya ga in an barka haka bai yi ba bari a yi aiki a cikin wannan tsokar cikin wannan tsoka aka yi ta aiki aka samar da ƙasusuwa wani wuri aka sa kashin ya zama gaba aka sa mai ɗan giris don kashi goge da yawa wani wuri ana son ka lankwasa wani wuri bai buƙatar ka ɗan lankwasa sai aka ɗan lankwasa inda ake son inda aka san kana son wurin nan ya lankwasa inda aka san baka da bukatar wurin ya lankwashe sai aka sa mai kashi kawai don ya rike ka a cikin bakinka kawai sai aka zo aka yi aiki daban-daban bari in baka misali da haƙora in ka samu eh, malaman lafiya world health organization likitoci za su gaya maka a turance haƙuran ma daban-daban ne a turanci akwai wani haƙori sunan shi mola akwai wani haƙori sunan shi premolar wani haƙori sunan shi kanai wani haƙori sunan shi incessors an tsara su haka saboda cikin haƙoran nan da aka yi maka guda hudu akwai wanda in ka ɗauki goro ka kaɗa mai bai da bukata da shi ba ruwa ne akwai wani cikin haƙoran nan wanda, wanda shi umarnin shi kenan da ya ga goro sai ya ce ka gama yawo sai ya kace shi kat kat kat kat kat kat ya rage shi into pieces ya yi shi kaɗan kaɗan sai ya ƙyale wani haƙori shi kuma sai ya ƙara lugude shi ya ƙara ya ƙara sai ya yi rugo ruwa haka ya kai inda ya kai sannan na kuma akwai wasu ruwa da ake cima da turanci the styling wannan ruwan su kuma sai su tsotso wannan abin da aka nannake shi harshe sai ya yi producing sai a shigar da shi a cikin ciki amma kuma sai Allah ya yi abin da ake cima da turanci a fasagos wannan makogoro ba a yi shi da santsi ba saboda kar abincin ya je gaba daya zugudun sai aka yi shi in ka taba za ka ji shi yana da garje garje garace garace sai abincin yana sauka <laughs> bayan Allah wa yake iya yin wannan to shi yasa akwai dalili da yasa Allah ya ce ko ya kafa dokan kar a bauta ma kowa sai shi kadai akwai hikima akwai dalilai sai ce khalaka khalaqakum kuma ji hikimar Allah sai ce walladina min qablikum hikiman da aka ce walladina min qablikum wallahu a'lam imam al-qatada rahimahullah yace wai domin kada a jama aya ka kafa hujja da magabatanka don a gaya maka da kai da magabatan yin ku aka yi kada a kawo ma magana Allah ka ce ni tsoho na ba haka ya ce min in yi ba ko ko tsoho na zai yi hushi don a gaya maka da kai da tsohon yin ku aka yi ashe wanda ya yi ku ya fi ƙarfinka ya fi ƙarfin tsohonka ya fi ƙarfin tsohuwarka ya fi ƙarfin kakanninka shi yasa ya ce halakakum sai ce walladina min qablikum tun kafin annabi adam an yi wasu ana kiransu banu jan shekarar su dubu hamsin tsakanin su da adam sun riga duniya shekara dubu hamsin annabi adam alaihi salatu wasalam da ya zo shi kuma tsakanin shi da annabi idris karni goma Karni goma shekara a dubu ɗari kenan ko eh, ko shekara ɗari karni goma a tsakani ko wane karni shekara ɗari ne shekara dubu kenan ko to tsakanin annabi idris shi kuma a nan bayan shi zuwa a zo a samu annabi ibrahim alaihi salatu wassalam duka abin da ke tsakaninsu ai annabi nuhu afwan shi kuma annabi nuhu da shi da annabi idris karni goma a tsakaninsu shekara dubu kenan haka duniya ta ci gaba da sauka Hata fara rarragewa a da can mutane suna yin shekara 700 dubu da wani abu suna yi a duniya ana tafina ana sauka ana sauka ana sauka ba da dadewa ba zamanin su annabi musa alaihi musallatu wassalam mutum na iya shekara 300 yana iya shekara 200 amma tun da aka aiko annabi isa alaihi salatu wassalam sai duniya tana ban kwana sai ta yi ƙasa gaba ɗaya malejin dadewa duniya sai ya yi ƙasa sai ya dawo yanzu ba abu ne mai sauƙi ba mutum ya shekara ɗari ɗaya da hamsin ba abu ne mai sauƙi ba turawa sun yi statistics abin da ake cima da turanci statistics sun yi buga alkaluma da duk bincike ta gagar yanzu a gano inda adda mai shekara ɗari da hamsin a da kuma dubu ne ɗari bakwai ɗari takwas sanda duniya ta dawo 200-300 suka ɗora labari ana kai duniya yanzu ba a daɗewa shekara 300 an yi mutuwa to yanzu ga in mutu ya shekara 120 har yan gidan rediyo interview suke da shi saboda ana gani ya sha ruwa da yawa shekara 120 har ya'ya ne da jikoki su ta ba da labari gashi mun je wurin mai girma sarkin hausawa allah ya masa albarka yana ba mu labarin shekarunsa tamanin da wani abu muna tamanin da wani abu shi yana murna mu muna mamaki tsoho ya sha ruwa to yanzu kuma tamanin da wani abu in an auna a da ba komi ba ne wallahi mutum ya tsaya ma Allah ya bauta ma Allah karka yadda kwaɗe ya ruɗe ka kada ka yadda abin duniya kwaɗe ya ruɗe ka ya kau da kai daga neman yadda Allah mutanen da kake gani unguwanku da masu baka 'yan abubuwa lokacin da ka mutu magana ya kare ba a ma shekara biyu sun manta da kai yanzu ma jana'iza in aka dawo daga jana'iza makabarta yanzu lokacin mu yana da bakin ciki kwarai masu zaman makoki kaka iske su suna gaddama siyasa ana zaman makoki ana zagin wani Gasu suna karban eh, gaisuwa amma in ka laɓe gefe ka ji hiransu wani ake zagi wani ya yi kaza wani ɗan banza wani ɗan kaza kaza wani ya yi kaza haka ɗai ne kuma zama makoki suke tun nan babu tsoron Allah in kuma shi mai iko ne tun makabarta ba a ma ruhe gawansa ba za a fara ɗan kujerar shi su kuma 'ya'ya in mai arziki ne tun ba a gama zaman makoki ba sun fara hararen ya kamata ina da gida kaza ya kamata mu ɗakin mu gadi dukiya kaza an fara bankwana da kai in ba Allah ya sa ƴaƴanka suna da tarbiyyar islama ba suka zama masu aƙidan addini shi kadai zai sa ma ya zama sun ma iya yi maka addu'a in ba shi ba ma za a kawo gawanka a gabansu a ajiye ba su san me ake waɗi ba boys The horses da taggas ana wa gumaka kiɗi ana zagin Allah kai ko kana ganin kawaye kai baka san me bature ne yake faɗi ba baturen nan agwagwa ce gare ita ce Allahu abin bautansa yana gwada ba abin bauta in ba ita ba kai kuma kana disco kana jin daɗi mafi yawan yaran mu ba ku san menene ma'anar disco ba kuma kun bata kanku lokaci wurin kwallo balo da saurin ire-irensu da yanzu ka haddace alkur'ani da yanzu ba a san iya ilimin da ka yi ba you are just wasting your time for nothing ga kanan ɗin kawai rayuwa you should wake up you get a knowledge wake up wake up wake up ka tashi tsaye ka nemi ilimin addini da yawa gayu malam in ka tare su fatiha ma wani bai iya ba kai wani ko sallan bai ya yi wani aski kamar shege shege zulu zulu zulu zulu wai ka tambayi shi sai ya ce wai a faransa ne ya ga wani mawaki ko wani dan kwallo yana irin wannan to shi wancan anne ne kai anne ne shi bai da doka kai kana da doka shi yasa Allah ya ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum sai ce la'allakum tattaqun domin Allah ya yi magana a cikin wata sura yasa yake yawan amfani da kalmar la'allakum tattaqun domin ko Allah na sa la'alla fi kalamin nasi la'alla walakin la'alla fi kalamin lahi haƙiƙi in Allah ne ya ce la'alla tabban in ɗan adam ya ce la'alla to tana iya zama la'alla abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi wallahu alam shine attaqwa attaqwa jin tsoron Allah kuma ma'anar jin tsoron Allah ba na jahiliya ba wasu sun ɗauki ma'anar jin tsoron Allah a ga mutum da dakunannen sutura ya rika dogo ta zuba ta riga ta ta yi datti gashi nan dai goro ya zubo nan gashi nan nan da ɗan miya miya ya ce ka wane na Allah ne bai ma kwana kan katifa iyaka shi dai bisa buzu ko bisa karan gado in ka gan shi bai cin nama to gaya ma sha tsoron Allah abinda a takawa maluma sun yi ta'arifin a a takawa imtisalil awamiri waji bin nawahi ka yi abin da shari'a ta saka Allah na ya ce a yi manzon Allah ya ce a yi ka yi tsoron Allah kenan abinda aka Allah ya ce ka bari manzon Allah ya ce ka bari ka bari tsoron Allah kenan ko da ko bacci ne domin in kuka fito daga arafat daga aikin haji kai ka sani in aka sauka a muzdalifa masha'ir sha'air in kuka sauka a nan wa idza afatun min arafatin fazkurullah inda al masharil haram mashair in kuka zo mashair ita ake kiranta muzdalifa kai magariba kai isha'i jam'an kasaran na isha'i ka cika magariba to abin da a ibada ka yi kwance ka huta wannan baccin shi a ibada wanda ya tashi ya yi ta zuba fila ya yi ta zuba karatun ƙur'ani bai kai ka lada ba kai da ka yi bacci a muzdalifa malamai suka ce me yasa aka ce saboda manzon Allah da ya hika bi dan lada ga Allah da ya magariba ya isha'i ya yi wuturi kwanciya yi har sai da aka ji karan sharinsa na bacci wane ne kai da kake da jin tsoron Allah kake son lada wanda ka kai ma'aiki alaihi salatu wassalam dukkanin wata ibada in dai alkhairi ne wallahi dole ya zama tana nan ga biyar ma'aiki alaihi salatu wassalam wa ma atakum rasulu fa khuzuhu atakum rasulu fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu to bayan wannan aya ka ƙara ɗaya inda Allah subhanahu wa ta'ala ce laqad kana lakum fi rasulillahi laqad lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir an gode amma shiga suratu ahzab ka tabbata manzon Allah ake bi wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم تو كبر وانا أحزاب don mi ba za ka je suratu nisa'i ba fala wa rabbika la yu'minuna ويحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما لا إله إلا الله الله يغفر تامنا مي سورة الحشر تيما da ba za ka kawo aya cikinta ba wa ma kuma rasulu fa huzuhu wa to bari mu barta a haka abinda Allah yake karantar da ku ya ibadallah inda Allah ya san Muhammadu ba daidai yake ba Allah ba zai aiko mana shi ba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fidahu abi wa ummi ba ma mu ba da ake kira musulmai har da ƙurashawa waɗanda aka herai na gaske sun yadda muhammadu yana da amana sun yadda muhammadu yana da gaskiya sallallahu alaihi wa ala wa sallam me zai sa yanzu mu mu zo muna wa'azi mai ta wahala da ku wurin imani da hadisi kuma hadisin nan ba mu ka fara karanta shi ba kun riga mu karanta shi don mu yara ne bisa gare ku kun karanta littattafai kun karantar da mu littattafai kuma mu dawo muna rikici da ku wurin yadda da maganar manzon Allah ai bai yi daidai ba kuna cewa fiqihu na'am mun yadda da fiqihu a duba cikin risala mai mai risala ya ce wala yakmilu kawai shedan ya riya masa yana so ya dinga bida amma matan aure don ka san yadda dan adam wani abu da kake shawa kake ganin shi a gare ka yadda ɗai na kawai ba haka nan gaskiyar al'amari yake ba shikenan ya je ya ga wata mata tana shigowa gida ne amma ya ga alama ta kamar ba ta da kamun kai sai ya kira ta wance eh da Allah ina da bukata wurinki zo mai siri suka keɓe ta ci abinda nake so so nike ka dinga kawo mini matan aure ki dinga kawo min matan aure zan ba ki jingakki zan ba wadda ki kawo man jingata turame da kudade birjik ta yi taɓi ta yi kuwa ta ce ka na goyi ci arziki to ina zan kai su alaije ce kin san gidana na wuri kaza ki ce ma mai gadi ni ne ce zai buɗe kawai ta shiga ta ce to alhaji mu yi alkawari kada in kawo matan aure na matan mutane na kunya suka ji kar a gane su ka kashe wuta gidanka mi za ku yi abin ku cikin duhu ya ce ah, wannan mai sauki ko ni na son haka na ai ban son mata gane ni ni matan nan sai ta dawo cikin gida sai ta giri karamin matar shi abokiyarta ke ke taho ki jiya sai suka shiga ɗaki ta ce kin ji kin ji abin mijinki ya ce in yi mai amma ki kwantar da hankalinki zan dinga aro tufafi cikin gari ki dinga kwalliya da tufafin da bai sani ba sai in dinga kai ki wuri nai in ya bani jingata kin ga na ƙaru ke ko ya baki jinganki kuma ke gaba mai lahi ba ga Allah ko ina so ne in gwada muku abin yadda ɗaya na rai ɗaya na shi ɗan ka gwada maka wanga ya hike wanga bai da kyau duk abin da aga mata titi matar ka ta cikin gida ta hita yanzu kai matan nan da kan rena kana zuwa biɗa ta wani shi ko fasiki in ya samu taka shi laya telau nan kaka gane shaidan ɗaya na kawai aka dingi kai mai mata ta yana saduwa da ita in da sahe abokiya ta tau alhaji kakaci haba ke gama da ta iya kwana ba irin abokiya ke ba yan neman ɗaura burtuka kaza kaza kaza ga ta nan kullum malam in ka ganta kunun kunun bata ma san wanda ake a kwanta da miji ba sai da amarya ta tara ta tara dukiya ta tara tuwahi da kudade daban-daban ranar nan sai uwar gidan ta leko ta ce kai wai wance aka yi take canza tuwahi haka ka kudade tana kashi tana sayayya ta je ta ga akwatin ne ta bude wance duk adda wanga kaya e to shi ne da mai gida ya dawo ya shiga ɗakin uwar gida sai ta ya muce hankali ya tashi mi ne miki mi faru kuma ta ce ta yi ɗakin wance ka ga irin dukiyar da ka tara mata da tawahi saboda cin amanarka kana aure da mu ashe kana nan kana mata ɗinki kana ba ta kuɗi ni kana bari na ga banza allah ya isa ya ce ke tsaya barin ta yin bincika ko da ya zo sai iske lodin tufafi daban-daban sai ce ke yana washi uba baki wa'in ga tuwahi ke adda wanga abu ni adda ta ce bar ka gani ta dauko ta akwati ta ce buɗe duna wana mai gida ya ce iye wallahi ki gaya mini wanda ya baki tuwahin nan don dama ina tuma dama ko da ni auro ki na ji raɗe-raɗin ke eh, iska ce ki gaya mini wa ya baki wa'annan kayan in ba ki gaya min ba kuma wallahi yana baki takarda ki ta gidanku saki uku ta ce alhaji za ka yi haƙuri zuwa minti 20 ka dawo ya ce e ta ce to ka tuha min asiri in ka dawo minti 20 ina gaya ma gaskiya in sake ni da kai in komi ina gaya ma tsakani da allah hunga hunga ya tashi ya yi waje rahibashe sai ta aika a kiro a bukiyarta wance e kin ji abin da ya faru kuma ya ce in ya dawo ban yi bayani ba sake ni da yi ta ce o'o oh, oh, yi zaman ki barin iske shi ta ce ta iske shi su ta gayyata gefe alaji e eh, kaka an kai da kai da wance min faru halan a'a ta ki duba da kanki ki gani yanda ta tara tuwahi da dami waka bata ubanta dai maciyaci na bai da komi to waye bata wayannan dole akwai wata baka hanya da tabbi dama ina tumata an haɗa mini ba kirki kirkita ba mun haka yasa ni ko yau ta ba sakin ta zan ta in bata yi min bayani ba duk tana barin gidan nan sai ta ce amma dai bata kyauta ba sai dai tsaya ka jiya alhaji ba kai na kace in dinga kawo maka mata ba mm, nino to ai mataka ce wannan ita ce nake kawo ma yadda ka ɗauki zan ci amana mataka ban ci amana mataka ban ci amana su ina tare da su in yaudare su ban ke mata ta ce wallahi doron da ka gana kawo maka baka lura tsawon su guda sai shiru sai ce to na gode take sai ya dawo gida sai ya kire ta ɗaki ya ce to wance e da allah tunda abin ga haka yake mutuwa mu junan mu asiri kuma ki zaman ki amma sani kai tuwahin ga ki raba da ke da da kishi yake amarya ta ce iye jingata kuma zan raba da wani ya ce dole sai ke raba da ita ta ce wallahi to in ka ce sai na raba da ita wallahi ina haɗi ina haɗin wada an kai ya ce to bari in ta yin so mata ta ya ce a'a wagga jingata ce in ka so mata ka koma so mini wagga rike hikiman baku wannan kisa a jihar mu ne ya faru hikiman baku wannan kisa don a nuna maka abubuwan nan da shedan ke kawata maka duk ɗaya ne na gidanka ma kila yahi don can kai ɗaya na wanganan da aga hanya baka san mami a ciki ba ko ka sani haka shaidan yake kawata mu mutane shi yasa Allah yace suratul namli wa zayyana lahum shaytanu a'malahum fasaddahum lahum shaytanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun Allah yace kawai ba wani abu bane wa zayyana lahum shaytanu a amalahum shaytan ne ya kawata musu ayyukansu wasaddahum anis sabil ya hana su ya taushe su ga hanyar da Allah ya aza su wahum la hatadun ba su zan masu aiki da shirya ba laluran kenan kawai shedan ne ka kawata ma mutum wannan abin holewa ce wannan abin ci gaba ne wannan abin wayewa ne wannan abin jin daɗi ne in na nan na samu natsuwa shirme ne kawai akwai na ɗayan na biyu wanda za mu baku zuwa ƙarshen aya kawo abin da muke nan abin nan wa an zala ko وأنزل لكم من وأنزل من السماء ماء الله سبحانه وتعالى يتي هل الذي خلقكم والذين من قبلكم la'allakum tattaqun sai ya dawo ya faɗi aiki da ya yi daban-daban daban-daban sai ka duba ka ga akwai wanda ya irin wannan aiki sai ce alladhi alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha na farko shine wanda ya sanya muku kasa fida kun ga wannan kasa da ba haka take ba wanda kan ga kwai da haka duk duniya take kamar kwai cikin hikimar Allah subhanahu wa ta'ala sai sa a ta aka buɗe ta aka buɗe ta dalili saboda ku yi gudu da mota ku yi tahiya ku yi gina ku yi abubuwa ku kama kifi ku yi kasuwanci inda an batta kamar kwai da an samu matsala shi yasa ya ce ya sanyi allazi da alala kuma arda sai ce firasha to sama fa wasama sai Allah ya ce wasama bina'a Allah bai ba da kwangila ginin sama ga kowa ba don kada a yi kisa ta ruguje ta halaka ku sai ubangiji da kansa sai ya haƙa sama ya yi ginin da kansa a ƙarƙashin kun fayakun bai bari wata gwamnati ta yi ba balle rodo ya ƙare aiki ta ruguje ku mutu sai aikin da kansa wasu ma'i bina'a sama sai ya gina ta da ƙarfin ƙuduransa da ikonsa domin ta tsaya kuma sai ya tura ta ta yi sama ƙwarai domin inda ya kawo ta ƙasa-ƙasa kamar yadda gata nan kana gani a eh, ginin katanga ko sauro wala ba ku iya rayuwa tsoro bai bari kun manta bani isra'ila da aka wa irin wannan sifa kaɗan suka rika ce وإذ ta الجبل فوقهم كأنه نتقنا na فوقهم zullatu, wa zannu. إنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة بني إسرائيل da aka ga shedancin sai yayi yawa sai Allah ya yanke dutse babba ya zan aje shi kamar girgije kamar lema duk ya mamaye su gaba daya ya mamaye su kwan daga kai sai ya ga dutse sai Allah ce musu to kuɗa ku ja ko a yi addini ko a sha matsuwa suka yi lokacin sallah bai sa da ah, ah, musa shi lokacin sallah bai ba eh, ya kamata mu yi sallah ana yi ana duban dutse sama in sun ka kai ma za su yi sujada kowa zai yi sujada sai ya ɗora ido yana yi yana kallo don gudun kada shi kure wurin sujada dutsen ya faɗo mai tsoro ya ishe su da gangan na Allah ya kyale mu in Allah ya gada ma wani abu zai yi wanda ko kana son zunubi bai yi wa? amma an baka haka nan فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فليؤمن ومن شاء فليكفر تو ان تكفيري فا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها الله يتي افدا مكو غسكيا فمن شاء فليؤمن mai سو ya غسكيا ومن شاء فليكفر وند sha'a falyakfur wanda shedan bai ishe shi ba ya amma ga sanarwa inna a'tadna lil kafirina lizalimina nara mun tanada mu azzalumai wuta a khata bihim saradiquha kuma katangin nan ta ya kewaye su ita jahannama ba irin gari ba ne don nan in an yi ta mai haɗi in ka ji ta ƙone ka kashe ka ka yi ta gudu ka yi can ko da duk cikin wuta ne dai ka rage zahi tun da ka sheƙa wani wuri to jahannama da kasan rijiya gaba ɗari ta yi zahi babu inda iska ka bugun ta balle ta rage zahi kamar gidan burodi baka shekawa nan baka shekawa nan ga ka ɗaure yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim ruwan zafi yana zubowa sama ga ka an ɗaure ruwan zafi na zubowa babu wanda za ka yi ga ka tsaye babu wurin gudu nan gina nan gina nan gina ga ka tsakiya babu wanda za ka yi in ka damu Allah da ruwa ruwa ruwa ruwa sai a ce to aje a bashi a kawo mai daidai abinci ya ci abincin kuma abin da an matsala laisa lahu ta'amun illa min gislin ta'amun illa min gislin la fala su aka ci Allah ya ce bai da wani abinci sai gisil gislin malamai sun yi mai fassara biyu wasu ka ce ruwan farjin karuwai na da ruwan dubura yan luwaɗi shi na ake tattatsowa a tara shi wuri guda sai ya san wa da kasan burodi shi na ake basu suna ci kana zuwa ga baki sai ya rube maka ya rube maka harshe harshe ya rube leɓa waɗannan duka su rube saboda munin abincin nan wahun fi ha kalihun sai a bar kawai ga kadan kamar skeleton kayan da haƙura zago-zago in ka samu suratul mu'minun Allah ya ce wanga mugun abinci babu mai ci ne sai masu yi muna ganganci masu yi muna ganganci khati'un masu yin ganganci ba masu yin kuskure ba akwai bambanci tsakanin rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana shi yasa yake cewa min ma khati'atihim ugriku wa'in ga masu ganganci ne shi yasa muka sa ba su abinci na ganganci su kuma jama'a tun da mun yadda allah ne yake ya shimfiɗa mana ƙasa ya daga sama wa a bina'a daga sama kuma sai mi wa anzala kuma daga sama sai allah yana sauko ruwa daga sama فأخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم wannan ruwan da ke zuwa daga sama albarkan sa ne ake tsiran muku da kayan cin abinci da na shan abin sha da ku da turawa da kowa ba